Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhakan. Abdulmugis Idi Kwatkwane ke sallama da ku a cikin sabon shiri kasuwa a kai miki dole wadda ke zuwa muku daga kasuwan goro da ke asawasi a nan garin kumashi ghana za mu yi dubi ne ko yaya harkan goro ke tafiya a nan garin kumashi lokacin cutar coronavirus da kuma yau da coronavirus ya yi kasa to jama'a sai a yi saurare lafiya ni ne naku jafar abdulrahman mai lakani jafaru yaro vice chairman yan goro gaba ɗaya na ashanti region alhamdulillah sana'an goro ne sai dai mu yi wa allah godiya a cikinsa da dai muna samu goro ne a cikin ƙasan ashanti muna da garuruka kamar a firjasi a sakwari tumkunsu yamfa har da ƙauyukansu hannan jasu duka da muna samun goro idan ka zo aguna yamasi jamasi duka muna samun goro to yanzu zamani ya zo ya canja ba ma samun goro a ghana yanzu aikin goro ya koma abuja ko goron da muke amfani da shi nan a cikin gida ghana goron abuja ne amma farin goro shi muke samu domin su itacensu bai mutu ba har yanzu suna shuka farin goro idan ka tashi kamar fara su nkoko mama su konkoromfe har zuwa kade har yanzu in ka zo in dai mai sana'an goro ne za ka samu farin goro ka siya akalla da muka zo a kasuwa a sau shekara arba'in kenan 1979 muka zo kasuwa a sawasi allah ya sa muna goron nan kaɗan kaɗan dai a lokacin akwai goro a ghana to bayan dai kamar dai shekara goma sha biyu zuwa sha biyar itacen goro kan ghana ya mutu arna kuma masu goro sun yanyanke wasu tunda goron bai diya tunda abinda bai diya me za a yi amfani da icensa suka yanke suka zuba to dalilin da ya sa muke zuwa abuja muna sau goro muna kawowa nan ghana idan mun kawo ghana muna tafiya da shi kamar boko bolga wa tamal yanji dukka muna kai goro arewacin ghana kenan muna ciki har allah ya sa wancan gwamnati ya zo ce zai gyara kasuwa aka tada mu aka koma da mu bayan gari ana kiran unguwan kwantompo to nan ne yanzu aikin goro ya koma rufe iyakan najeriya da gwamnatin najeriya ta yi wani koma baya ga samu cikin harkar goro gaskiya muna cikin matsala sosai domin wanda suke zagaya da goro ta Nijar suna shiga da shi smuggling sun je kuma ba su samun hanya a smuggling ma ba za ka shiga da goro najeriya ba kuma goro ba smuggling ba ne kayan gona ne shekara ɗaya kenan da sati hudu gwamnatin najeriya da ya kulle bada mun yi babban sallah bara da kwana bakwai daidai ya kulle mana bada ba mu samu mu tafi da goro idan ma kaga goron gana buhu a cikin najeriya to an dai bi da shi wani hanya ne na karma karma aka shiga da shi yau da annoban nan ta shigo wani koma baya kuka samu cikin sana'an gaskiya koma baya dai mun samu mun zauna ba a shiga ba a fita wata biyar hanyoyin da muke bi muna fita da goro idan ka roki goro daga ghana za ka shiga togo ka shiga benin sannan ka shiga najeriya to ghana ta kulle togo ta kulle bini ta kulle najeriya ta kulle to ina za ka bi ka shiga da goro wannan ciruta ya damu sana'anmu akwai wanda suka sai goro lalacewa ya ƙone wasu kuma suna tattalin goro hauyewa yau goro na hannunsu wata hudu wata biyar wata shida to kaga duk goro ya zama farashi in kuma goro ya zama farashi. ya lalace kenan in ya kone kaya asara ba ka da jari dukiyanka ya mutu to in ya zama farashe kuma ai ya zama cinta abinda za ka tafi da shi najeriya ka sai da shi dubu arba'in dubu hamsin har zuwa dubu tamanin sai ka zo ka tafi da shi najeriya kana sai da shi dubu goma sha biyar ko dubu goma ai kaga kayi asara ba karamin asara matsala dai muna cikin matsala har yanzu muna cikin matsala tunda in an ɗauki goro dole sai an yi smuggling kayan da ba a smuggle ba kuma dole sai an yi smuggle kaga dole zaka kashe kuɗi da yawa sannan ka shiga da shi Najeriya to saboda shi matsalan da muke ciki kan wannan curuta wallahi matsala ne babba amma muna roƙon gwamnatin Najeriya ba mu san wani sana'a ba sai goro daga malantaka sai sana'an goro wallahi muna neman alfarma hakan gana da togo da bini duka don allah su taimaka mana yadda za mu yi mu fita da kayanmu sunana usama abdulsalam jan da yanzu gana yanzu dabara ne sai dai abuja muke zuwa mu samo shi to fari dai ne akwai shi nan gana kulle bodan da aka yi ya sa dukiyar mutane ga shi nan an sai goron fari bai zuwa ko ina mutane na asara ka fahimci ya sa ababen duka ya zo kasa. mutane sun sai goro sun ajiye duka ya yi farsa bai zuwa ko ina gaskiya ba da eh, yawancin mutane dukiyoyinsu du ya je down abin sai dai gyaran allah allah dai gyara mana amma yana da karfi sosai lura na sai kasa ba telela ba daga abuja kenan sana'an goro da coronavirus ba su haduwa sabida mu aikin goro season season ne ya zo yau cinike tashi ko ya ke kwana biyu kuma cinikin ya yi sanyi amma da kullum bodan buhari daga najeriya shi kan musu matsala dewa saboda farin goro suna yawan cin shi yan najeriya to saboda kullum bodan wurin nan ko ya affecti mu dewa fa ba karin wasa ba goro shi bai da price ba ka saka ka control shi ba sai shi ka control kin shi eh zai mai zaka wanga haka wanga haka zaka sai shi ake 1.5 amma a da can amma da daga 1 million 1.2 Hmm. to wani effect kuka samu game da kulle waɗanda aka yi to effect da ya samu da yawa don farin goro farin goro bai tafiya Ba ta da goro Najeriya ya bar goro na ba mu san kin shi ba a da can tarihi ya nuna kamar cewa in za a yi aure ana zuba goro ne da wasu dan kwandala kai amma yanzu ya zama bonbon tofi da sauransu me kake da shi da zaka ce saboda ku. wallahi to shi da Allah ya gyara Mm, Allah ya gyara tofi ba laifi bane ko ba haka ba don ka san zamani ya sake komi ya kamata a ce shi ma goro a invite shi shi al'adar mu ne goro wanda muka sani kenan a dalilin da sake kenan ma kakannin can baya wayan da suka a murza a kasa a zuwa kuma shi nan muka zo hamuwa Allah ya sa mu ma ga mun zo ina fatan dai harkan ka na sana'an goro ka samu amfani insha Allah alhamdulillah mun aure komi an yi ciki an yi iyali komi dai ana yi ciki eh Allah ne wani sa abinda yanzu dai harka ya dan lafa kaɗan alhamdulillah mun gode ma Allah. Na yi kokarin jin ta bakin Alhaji Musa mai canji wani attajiri ne mai harkan canji a kasuwan Asawasi inda shi ma ya yi mana bayani game da sana'ansa na canji. Sunana Alhaji Musa Aminu Bako. Alhamdulillah gaskiya ina aiki da yan kasuwa da dama masu sai da kayan kwatakuna mata masu kawo albasa mata da suke kawo wake da dai kayan kuna dai alhamdulillah lokacin mun yi aiki sosai lokacin abinci ya short gana mutanen da nake aiki da su kuma suna zuwa mini da kudi sake musu su je su kawo shinkafa masu zuwa abidjan na zuwa masu zuwa burkina na zuwa kuma ba ma shi mishin ya te ba don ya dace da abun ya zo haka an kulle bodan nan ina da mutanen da ke abidjan sannan kuma ina da yan nan da ke burkina da har Nijar duk baki daya har Togo to wani sa'in in sun kamin kudin da yake na saba da masu kayan kwatakunan in na kira su za a sa kayan lori manyan motoci na aiki kan hanya za a sa kayan cikin mota kana zaune za kawo ma kayan ba she ka je ba saboda yadda na tsakanin da masu kasuwancin da suke kasashen waje ya so ni ma matan za su zo da min da kuɗin su bani ya so in musu transfer to yanda muke kenan covid-19 dai shi mu ce dai yanzu dai ya yi soki ba mu je ce ba shi nan foreign currency kuma da muke samu gaskiya lokacin covid-19 ba mu samu saboda baki ke shigo su develop gari ka gane to da dama ba shigowa shi daidai buge-buge muke da cikin gari haka ne amma tun da yanzu da ikon Allah shugaban kasa ya bude airport dole yanzu mu ma mun dinga samun foreign currency muna samu muna dan kai kawo so bayanin da na sani kinan kan kasuwanci lokacin covid-19 har zuwa saukin shi ni dai shan ci alhamdulillah. To ma sauraro nan ne kuma wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako zai da sa'aya a madadin shugabannin kasuwan asawasi da na kwantumfo da kuma gidan rediyon muryan Amurka ni ne abdulmugis Mugis e ED Kwatakwa nike cewa peace salam.